Allah don annabi kai hakuri wallahi sai na ci uba ne shin wai kai ba rabon ka ba ko tsaya an shiga naira dubu ko ma gehe ka sha ruwa ka kallo dai ka kallo